Go. Hello. Hello. Hello. To, gani minti Da na to gani na fitowa zan na fito nan.

abba mu tafi abba mu abba mu tafi abba da komai da lafiya ta mai zafi wannan ta jiki um me yake da suna Thank you. abu kuma yana tun daga shi shine sayan kyan to ala ku amaya da ku bana amaya da hausa na amaya amaya da hausa yi amaya y'a da kiki ko sama amaya ya an bara na ala <laughs> sun

za su zo su sai kek su haɗa yana da gudun sa sana a sai kek a yanka shi a ne, a wuri abokan ango ku zo ku sai kek abokan amarya maza da mata yayin nuta danki amarya da kek an ce a zuwa saya da wani shi da turanci to sai yi wani fara fitowa yayin fara fitowa an ce a zuwa sai kek naira dubu sha biyar amma ya yi wuraren dubu da takansu ina hajiya safiya ina hajiya fiye ina hajiya fiye kuma kuna ina kuna amarya abokan amfani abokan amarya mala da mata don Allah ku zo ku soke sannan a yanka shi ku zo ku soke nan kuna fasfo kuwa ko da ba ta kawai ba ake saman ta sa a wasa ya ce yi da za yi wani na amina na ta ke kuma baya inna wa Allah ya gafarta wa kawarwarsa Allah ya gafarta masa Allah ka sanya masa Allah ka yafi dukkan rufansa ubangiji Allah ka albaci ƴaƴansa Allah ka shirya masa su Allah ka tilata mana su ubangiji Allah masa rama Allah ya sa da da fayayyen halitta manzo sallallahu alaihi wasallama ina mai miƙa ta'aziyata ga ɗan uwa da abokan arziki da dukkan 'yan ƙungiyar kanurun na ƙasa baki ɗaya da kuma na jihar kano gaba ɗaya ubangiji Allah ka share makokinsa Allah kuma ka yafi mai dukkan zunubansa ubangiji in kuma ta ta zo Allah ka sa mu suka da imani mu mu tayi cikin imani salamu alaikum ni ne mai yi muku ta'aziyya baba da bana mai garin daɗi kuwa, Allah ya gafarta masa man ka hutu rarara ya man ka hutu rarara ya man ka hutu rarara farko da raba na zan fara ciya man ka hutu rarara mai uban rayu ciya man ka hutu rarara uban marayu ne ciya man ka hutu rarara mai uban ma kai fa kai ne ciya man ka hutu rarara kai ni shugaba na tatin ne ciya mm, mm, man ka hutu rarara kai shi ne shugaba na tatin din ciya man ka hutu rarara wanka hutu rarara ya wanka hutu rarara man ka hutu rarara ya man ka hutu rarara ya man ka hutu rarara ya man ka hutu rarara kai carbi maganin alheri ya man ka hutu rarara kai carbi maganin alheri ya man ka hutu rarara kai kullum kana ta mikawa ya man ka hutu rarara mu ko muna ta amcewa ya man ka hutu rarara kullum hannuwanka kai dai sai haka ya man ka hutu rarara mu ma namu sai dai ko haka rarara ka hutu rarara kai jinjina ga mahajiyanmu ya man ka hutu Allah ya ƙara lafiya fa kai ya man ka hutu hajiya albarkacin ki ke sai dai fa mashin man ka hutu ya man ka hutu kai ma ban manta ba ya man ka hutu Allah ya lafiya fa kai ya man ka hutu normal ne normal fa wa ke neman sa ni ce ke kike neman dalla kai me ya hada dalla da wannan kawai ya dace ki ki shi ki eh ana wada nan kila ma daga can yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni in ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare sai da ko mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fashan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka kuɗi isa ka ɗauka ba wurin da ka gani duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni fa bana son yin wani yanzu za a samu ɗari biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun mai shiga ciki a baku ɗari biyar ƴar matan nan ba ta ba da kuɗi ya muna raka ba ruwa wai ɗan gura uban duka a gidan nan wanda ya tsaya wai ciwo ciyar irin ya ki